To dangane da wannan sanarwa da wato babban bankin ƙasa na Najeriya ya bayar da yin da za a ci gaba da ɗaukan kuɗaɗe daga mutanen da suke so su yi ajiya a banki ko kuma su aika kuɗaɗe da sauransu. Wannan tsari da gwamnati ke fito da shi gaskiya ina takurawa 'yan Najeriya musamman ma ƙananan Eh, masu jari ko kuma ma'aikata waɗanda albashinsu ma bai kai ya kawo ba gwamnati tana ta fito da tsare-tsare wanda suke da gasa mutane waɗanda ba tsare-tsare ne wanda suke da tausayi ba da kuma neman taimakawa jama'a ko kuma ƙasa a'a tsare-tsare ne na tatse jama'a na ci gaba da ba su wahala an in aka duba za a ga irin tsare-tsaren da gwamnati take kawo babu wani cikakken direction a kai babu wani cikakken mataki da za a tallafa wa mutane illa a ta tatsarsu kawai to dole ne sai fa mutanen nan suna da rayuka ko kuma suna da raye ko kuma suna raye ko kuma suna aikace-aikacen da za su iya taimakawa su ba da gudunmawa ta wajen bangaren tattalin arziki kasar ma za ta yiwu bai yi a ce kullum Eh, duk wani tsari da ake fito da shi kawai tsari ne na wanda ake gasa mutane ake ta tirzarta mutane su yi abin da bai dace ba kuma alhali ita gwamnati ba ta ma gwamnati da jama'arta da jami'anta da daman su ba ma sa sanin abin da yake faruwa kuma ba sa ma jin irin waɗannan raɗaɗin rayuwa da suke saboda komai yi musu ake kyauta kuma suna ta wasansu suna ta mawawarar dukiyar ƙasa saboda haka mu muke ga cewa wannan tsari da babban banki fito da shi gaskiya tsari ne zai ci gaba da cizgunawa mutane zai ci gaba da sa mutane cikin ha'ulayi wa ha'ulayi shi isa ma mutane da dama ba sa ma kai kuɗi ajiya banki saboda duk irin waɗannan cicire kuɗi da ake musu da sauransu ba zai yiwu a ce kowane lokaci gwamnati a najeriya tsarin da za ta fito da shi kawai shine a gasar talakawa ba kwanan nan eh, aka cire tallafin man fetur aka ce idan aka cire tallafin man fetur za a yi amfani da kudin da ake amfani da shi don a taimaka wa talakawa a gyara rayuwarsu ba a gani a ƙasa ba an zo an ƙara kudin eh, wutar lantarki mutane ba ma wutar lantarkin suke gani ba shi da kansa petrolin din ba ma samunsa ake ba to rayuwa ta yi tsada ta yi zafi kuma a cikin wannan lokacin ne ake samun irin ta'asar sace-sace ga wasu jami'an gwamnati a ƙananan hukumomi da jihohi da kuma gwamnatin tarayya ita da kanta to wannan bai a ce irin waɗannan tsarin ya kai nasara ko kuma ya ci gaba da ɗorewa saboda jama'a ake mulka kuma demokuraɗiyya ake saboda haka ita kuma demokuraɗiyya ba cewa ta yi a yi wa mutane azaba ba demokuraɗiyya ba cewa ta yi a sa mutane cikin bala'i da na yunwa da talauci da rashin aikin yi ba to amma jami'an najeriya dole ne su tashi tsaye su gane kan cewa wannan gasar jama'a da suke yi a cikin waɗannan lokututtuka ba daidai ba ne kuma ba zai kai amfanu ba kuma bai a kyale manya-manyan kamfanoni da yake suna da yake ya dace sun biya haraji ma ba biya suke ba ko kuma waɗanda suke barnatar da kuɗin gwamnati a zuba musu ido kuma amma su talakawa kullum su ake daɗe sawa cikin hali na rashin jin daɗi da rashin tausayi da tatse su da karɓin harajai-harajai waɗanda ba amfani ake da su don gyara ƙasa ko kuma ci gaban ƙasa ba